ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشرقه في أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina nabe ladi azuyin lo eshibegute ya ramadan idira nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma su bai ko bai cato ba duk ba na mai daidai gan bai tafo shi dubu bai yin tsarsanci ya ba da kai gida rubaci na ta ba lissafi gida wani insha Allah ya ci gaba da karatu ba ne ikini su wannan ga mai ayayen bawajin ni miliyan a suratu ta sana Allah labari ita bukata na ji da annabi musa no ba su kuka kai no ba su ku juya mu e ba mu da bu mai ya wuya fir'auna na su ku tun fi to hutu yi wa na annabi haruna nan ga ci da lokaci da ba duwa na annabi haruna la ja biya so mini bukatu ko annabi na annabi haruna ashe na da mini bukatu ko ba ci wuce ga da mini yan ayayin gbawa haruna akhi اشدد به أذري وأشركه في أمري قالوا أخي sukumi go ya mi waziri ko ya mi zana tumi zuma jimi taimako na mini ya iyali mi ko zanu mun ta wani su kudo lafiya na biyu faliba cinan rai haruna a fili ya gibin jana ebe ma ushdud bihi azri wode ko gomi ka gani biwi wa shiriku fi amri wala wo bamba ke ba gani biye be miye tila mariya dinin na e bayan tutuna wajen fi firawun da jama'a mishi maziga kira guba damu kirayen mafari ngai kirayen a ashdud <clears throat> azri ato ashdud azri wa shirkun fi amri kira nan ilakatu ya amza je bayan ushtudo aja ga ashdud elu ya fata ya amza

a ga hamza na da mini a shigido na maye an zai murari wai da tun annabi musa tun a ci ga hamza na da mini ushiru shigido wani wadatun annabi musa hamza murari ya ga mutuyo so wai guba da wannan gafi fili kuba ba na lwari jesu etiyan jawabuyan adu. a tudi ma'ana waj'alni wazira min ahli haruna akhi annabi haruna yake mai laishi zana mai kamina da wannan na mawaga jaci tula shi annabi shi a gome ka ashdud bihi azri mutum ya ji amfani da annabi haruna ga mini mai boka so hamza ne ga dubetin annabi musa wa kula mudari ya tikira bin amir wannan ashdud bihi azri wa ushriku fi amri ni maga na daru na bamba ke babbe mi e bari na mare da wannan sako ne alada jama'i na amma zane ke bata majib na amira na wai kiran jumhuru aja gobe kem na mun kawai bayina ushdud bihi azri amza baba amzatul wasna ya amzatul qatiya kem ne ibn amir kuna a ciga wa a shiriku fi amuri amza muna yi katin gane amma manayin amuru ma da kemi na wujudu da da manayin amuru na so yana yi bayani bayan bayan kirayen jumhur wani ushdud biyi azir fi da amuru yiwa na bi musa ba duwa ba bi ga gan boka da na bi harun na walajen na biya mini wa shiriku fi amuri a ah, na biyaru na bambaje babbe mi da cire mare dawa wannan kira kuma ba na daga nan waji tabbata sabayi yiwuyo na wa ji amfani da ci ma na yan wato yaji fassara yin qur'ani a <clears throat> ah, man saitu a ga kyamin baka da ba su yoyo na ita yan annabi musa suratu maryam wannan aga ma barra ahun akhawu kama barra musa akhawu istalaba lahu ashrafa matlab risalati wan nubuwa Izala la taba jiyayyu ju kirkile yirkin na alabi musa jiyayyu ju haruna kirkina boki bo watuci so watuci boye so ko mudan wangu so wakati tafsir ibn kafiri ne karkashin ayan na ibn kafiri la bayanin da ci yayi hadisi wani gobe ba sai ta tuna aisha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne kun bi shi so kuje da ganin bi ga guda ci ya fundu ci mura, kuma da mura makka fa nazaltu bi ba'd al-a'rab ga gaya zaba da ci daga ne zaje zafu yana fasami to ya kun wuce wani zabagin da ce ga wai gunga ai ah wato ayyu akin akhin kana fi duniya anfa li akhi yake kici tabanti yake wa amfani ne yi jago bi ma'ana min yake yi ba ta kici da amfani ga jago muna biga na zane shi mai biga na kwano a yi shigala na diri a ga kwala wani wallahi a diri mutu na biga na ga mushukutu bai su kwan wuce bayani ga na gala mai biye kwala ta sadar na shi mu gafa kuntu fi na sun fe ga da rayuwa ko fi halfi fi halafi la yastafna innahu la ya'lamu ayya akhin kana fi dunya am fa li akhin na ga mai shi kuti da na ga mu ke da na mu ne ga ga mu ke ke ga ke yake na da amfani ga ya yi ki shi ba ta yi zuwa na bima na ta ce yake ki ci ta ba ji amfani kala ba ga bu ga mu na diga na ce ga be zane shi diga mu da ziyawa na mu ga Musa hina sala da akhihi nubuwa annabi Musa ga da amfani ga ya yi na ala taba da yake na ji amfani yayin da jan musa na mu ebo ki bo wa ba da su koyi ga da su kula yi mu yusha annabi mun ji bayanin la ya zani shi diga na zona fukutu sai da nashan gan mu fe ga da mu mu ga sadaka wallahi da mu zaman na ma gaskiya ta mu ji kuti da su koyi so ebo go kuntu alasu ne ka ce ga yi gancin ga wa fi hadha eti bayanin nan eh ya amfani na nabi musa hajjin gan ya yi yi ala taba da ya gina biyan biyu amfani da zuci na nan in kala kawai lallahu ta'ala su kuna mai latu ne ga damin kur'ani mai gaye fi sana ya ala musa alayhi salam e tikikin ya annabi musa allahu tabaraka wa ta'ala ya gaye gaga wa kana inda allahi wajiha eh, ayu alladhina amanu eh ne jayi imani jina la takunu kalladhina azaw musa fabarra'u Allahu mimma mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha eh ne jayi imani jina e ga fe kemino jama'ana fi jana bi musa kuna afenama e afe juwa gwezu yo ne bi tubana a fiye shi ya buyu amma mawa a kuriji wa kana inda Allah wajiya da ya ci annabi Musa ta fi zanen dai, in da ikiba wasu gwamnati ya buru coco ko coci wani bai mujahatu ma zanen zane za a furma su kai shujuba ma ba babu kai su kona so na karatu ya ibata zan dudu wai gyumu da kyuwa كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا annabi musa gaya na lamice wa bi wani so gogo wala annabi haro na wani fayu ba ci turu ja annabi da ji mi ya ce ya wula ba turawa da bai jama'a yi ji na mu yi gwana kai mu musabbi haka kafira da idabi tulita ta waye doku ebo idabi doku mutum yetuyin litasa wa yisoko wa nadhkuraka kathira ebo mai doku ganyi be dudo yi kiki wai fi tuwe lobezi fi pawe lobezi aya guba ba na kai nusabbihaka kathira wa yuwadatta ya tasbih fotunta ta sokwai subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Eh? har man wace komai na alkhairu wani banga ce a yabu ga laula anna musa alima hubban lahi ta'ala lahuma lama tawassala bai hajati ki bona annabi musa wato wata su koyi wakinki a fi aláwọn alítákátákẹ́ kí èsàn ne tàbíwá ẹ̀yẹ́ àfíà tuwe bèbèjì àfíà dorin kí bọ́nà àdẹ́mù musa kẹwọ́ gẹ̀gẹ́ sọ̀kọ́ ìwáyé gẹ̀ẹ́sì náà wọ́n yẹ múnà wọn àlámì pòye tí lókàtí ne wọ́n lábùká tuwi kí é gbọ́rọ̀ sọ̀kọ́ náà wọn lámì lápò ẹgbọ́n olú yẹ kíra rẹ̀ yà sọ̀kọ́ etí ẹni wọ́n wádìí sọ̀kọ́ ẹni sọ̀kọ́ wíjù yàwó èyí idoku galbe zikiri Ma ji tafata, ala bayani bai da tashi mujahidu gala ya al-abdu min adh-dhakirin Allah kafira, hatta yadhkura Allah qa'iman wa qa'idan wa mubtaja'a nasukudu wa kafira kathiran annabi Musa bai koyi so koyi da bitu so koyi ni tumo ya dokuna to mujahidu ga e za a da minita ci zanin ne ci so koyi dokuna ba a faci nga si nga ji zana nga shiki so kuma tuyo nga felife nga dibaro di so kuma tuyo nga felife shiki mbo so kuma tuyo a ci ganga nga leci so kuma tuyo wani ma ji kenge su kuma da suratu ali na? inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wala junubihim eh so ko da zane zane ji za an kali jinan a gaja ji fahimta aya wannan da san motokin nan a gaja ji fahimta aya ya ce da bai shi bai gidiyan za mu ci ne za an kali jinan a ga zane je tuwe ji baro ya tuwe ya ga fido ya tuwe ya ga wakakakin nan ce challenge nan so yi wajen kai la daya bai bujin na yi daya bai bajin yi. ene jiwa chukura kukami ndono zikiri wejo eza wejo zikiri wejo wofere fishi zikiri wejo wala wabalaka ki zikiri wejo eh ngai maana ya wa nazkuraka kathira muji kawai wa ruwa ji salatu alabi su shi to susu ko ji istighfaru su shi to susu runga ni bezo eh ko be talili jahalaji wajin su shi to runga ni hmm eh waga wajo dokun yalla ladina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila banda ce suratul anfal Allah tabaraka wa ta'ala ga ga yayi alladhina amanu idha laqitum fi'atan fazbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun eh? ata to ya gabi lokaci ne ya gabi gugan da ya yi nan a cikin hukunan ya da bukata da cikin gaba zikiri kamin da ci yaji yaya yaji ne ga ene jinsu da ya kuna sai lokaci na jama'a kafiri jina musulmi jina ya jamu da jina ba ni nan ya fi najiro ba na kifiri da kuyo eh mine ku ga mu zanaji maki na ku gikini a dewa wani alayya ku ba alayya su su yi yi doku ga zikiri so ku juya yi yi so kama yi zaman lafiya mai kyau to shi kenan idan bukatar zikiri kudo so kwalu ba ya yi mu eh na namijin alkhairi ga zaba don gurgunan ya ba za mu ci kuba na adde na wala lokaci ebe ajenu ja jebona eh amma jizikire bebezi jizikire bebezi rabu rabu cikin su kwafi da ta tunanin su kwa tuwo ganin so annabi musa wuso ko da wani gan manufayin wi ne waga alafi da na doku bi tasbiwi na alafi da na doku bi yaki so yi na kyuma innaka kunta bina basira innaka kunta bina basira lalle wasu ba e tuna wayina weleye ene yin sapa tana wuya wuya wuya wanne yawi gbogbo kike ni buci da bewoyi na da kira da na waje ya sokona iga bata ma annabi muhammad da ga yani laysa ahadun ahabba ilayhi al-madhu min allah hadda zane yabo kike da sokona E, kisoko elebeji kisoko elebeji kemine idai yebo anabi kina wage amma kiki besoko soko mutati e, e, kiki dondo e kisoko elebeji soko anabi ga adda zai yabo kiki ne soko na mini kiki na anabi sai kisoko na kan juwe ga basira wa wadai wa ga do soko fe dube sun fe dube ya juji soko gai gafuru soko gai azizo soko gai kaharo soko gai jabbaro ma'ana na shi kalmar na shi laganci na fi tuye fi ngwaye cinwe zokwe soko kelele e baye jin na jodo ji soko da bwana eh e bona e sunna za yo yo ji ja na soko a jimini yana amma da ya ji na guri kuma mutu a jimini yana so ga ta amfani da sun nuna ji ba sifu na ji ba ju dubo wa dai ba ga fiye na gaji tabbata na iya wuce ga annabi musa da abu su kuwa ci wani basiru ba. annabi musa ce da yi inda ka kunta bina basira na ala qadi uti tasulaka ya musa bai ci na annabi musa lake aya gobe ni na bayani bukatu tun bila su ko su kwanne ne mai ne wadada na nube saba na gaso kwe gugugan ka dubuci ta sulaka ya musa anabi musa ino wani ajiyawa ne e daga na wata bayani gagan wewa bai bawo yuku e ba wa zina wa da jino ya jiyo wani ilana marifiyo ya jiyo waga yilla pamkurota na begintaro yi ilamun yuya ko da mabaya ne a zaman gizi ya jani oge e, yi naa níbi arú ní ìṣe tẹmọkọ jíjí àwọ yìí múlù ìṣe àní múlù ìṣe títí sọkọ ìyá ti yọ mọ́nsì gẹ́gẹ́ ní yẹ náà nga yẹ mọ̀sùlù fúlù ní wọn níbi màánà mọ̀ fúlù náà ẹ sùúlẹ́kà màánù yìí mọ̀sùlẹ́kà ẹ̀ẹ́gá ní wọn bà náà ẹ̀ẹ́gá ní wọn wà ní àjì àwa ni àgúnjà abẹ́kẹ́ náà láàrú tó dáyé jẹ́ àbẹ́bẹ́ wọ́sẹ̀ ní a ke ba misali balarabe ya duga ga khubzu masa ki wanzu nufi wanzu nufi mahbus eh ina Allah don Allah tanu a cikin forin ki mai ji masa ne mahbusu ina san ke masa ina san eh balarabe ya duga ukulu ato ukulu wazani fulu ke sulu nan ga ukulu fulu kima kwa da ukulu yo makulu مفهوم ان gina ukuluha دائم وذلها تلك tilka الذين اتقوا takaw الكافرين النار na so eno wani ya a wani ki Allah tabaraka wa ta'ala ولقد مننا عليك مرة أخرى الله تبارك وتعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى yi mataba jira ta yi wushi bayani lokaci wuce bi ma'ana nowa bai ba ni cije wani wuce ka kan jin yi dana ijini mashi yoshi bayani su kai ga ci ga nabi musa eh ale ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahi kada ni man na jiyayi min suratul safatu kirimi man da cire jumuji wani babu wala kalmanan na alayka annabi musa ga gaba yau amma da su kula bayani a dangin suratu safati wani ni mu jayo na wuji annabi musa ke ba da annabi haro ne na ke su kula wani wa laqad mananna ala musa wa harun wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim alako ni mandi da wannan wa annabi musa ta annabi Aro na gangwa daga yamma yi wa ciko a ga kin yamma yi a ga gayi gushi na fir'auna Wula jama'a annabi musa yi nci Allah wuce fe ji hawa hukunci na so kwa bu ke wuce wannan ruba so kwa sake wuce wannan ruba ni mu wani so kwa ta labuba ba na min ne ma wuce yo wa nasarnahum fa kanu hum ghalibi so kwa mu ya wuce a caje zane ta hadda galbai ti fir'auna eh an fir'auna ci da gini wani ya ta ci wa taina humal kitab al mustabil mutara ya littafi ne la yake da bayani jika kayan ga ya tauro yemici wa bainahuma siratal mustaqim wiyaye ba e ba wulo ko goro yesuci wa tarakna ma fil akhirin wiya sunne za ku baba na ji to annabi Musa to Haruna Mu sunna lugwa wangi da zumo iza e je kimya yi bibi je try kirki eh kin na sako jiya annabi Ibrahim alayhi salam ya wuce kin eh níṣàní ètú ìtọ́ mùsùlùmí ti kan pọ́npá ìránwọ́ èèyàn bí a ti ya kí n gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ tó a ti kásọ̀ kó jẹ́ àníbi musa bí àníbi aráàlú na yẹn yẹ̀wò ní jágbá sán níṣàní jágbá sán ìtọ́ mùsùlùmí ni ọtọ́ dáná ìṣùnà ẹ̀ bá wà lásán ọkọ̀ so tarakna alayhi ma fil akhire ni ma butu ci dana da nan so ko ga mutu yana sunna wangi yaji wangi kici wangi wani ba fi ta ci za su manzo e ga kirki kamin da ce zauta a jin kiriki amma masu kwa ji umarci ne aga bai gan a gabu a fiye gabu ne amma masu kwa ji wuce ya kulla kuma ji wuce a nabi musa da nabi na ya so allah ta baraka wa ta'ala ga wa kan mananna alayka marratan ukhra don yi ci ni ma wa nabi musa ya abu satan ya nabi musa imale kim na ke laye ya tudani mu ci kakayina da yi gabani ne ya zaku baba ajali mana su kuke rayu ga mutu na san buge na hadisi ya sai mun jibe da biyu aga yi ta ga hadisi ya fita kyuhu ila أوحينا إلى أمك ما يوحى الله تبارك وتعالى إذ أوحينا ila ummika ma yuha ni mai mafari da min so ko bin janabi annabi Musa na da yana shafi annabi Musa burkina eh mutum wani kan mana na alaika marata ukhra ki ne ma wace da bi taba jiya wani na yi mafari da nan in auhayna ila ummika ma yuha lokaci ne ta baji wa ya mamayewe ne ne ji wa yuyuna ji wa ya mamayewe ne na ji wa yuyuna manje sai to abu agan wayi yanne annabi Musa mujin wayi malaika ji malaika muyi muyukin na su kwaji mutu malaika ji fi annaba ji ya ki malo na annabi Musa ji to ji annabi su ku ya kuma arsalna bi rasuli wala nabiyyin eh kuma arsalna min rasulin illa rijala nuhi ilayhi so ko ni la taba tutuci tuli a fati ma yi zabagi so ko fi da yi tutuci a ko tun to annabi a tutuci so ko ala zabagi so ya bogo man ziga to ma yi na manai awhayna ila ummika ma yuha ma nuhi ilhamu so ko ji ilhamu gai bayani na so fa last day bai zo dai bai mu ne wọ́n ti wọ́n fẹ́ lè ṣùgbọ́n wọ́n á yí òun lójú tí ó bọ́ lọ bọ́dọ̀ ti gá daza ilẹ̀ amọ̀ náà ń gá dazà ẹ̀dá bọ́yọ̀ sọ̀kọ́ dọ̀gbẹ̀ gbẹ́gbẹ́ níbi òun nílé ẹ̀ náà mace haji fahimta ga lalle e ga nawa boka da ne wa da mun gan mutu na da wannan ci yayi idan wa hayna ila rubuka ma yuha ki ya e gana su kudi wayu ya annabi Musa na bayani da nan ani kuzi fi fi. التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساق ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني so kuma bayani na wuji wayu ya na annabi musa na bayani da ne na gabi na annabi fifi tawut ga waye ginna mani kuma mu mada lokaci na wato bani isra'ila shi aka gi ba gi ma firawuna ajin wangu ajin musu eh <clears throat> da ce wa magibagi magana an fihi tabut an fihi fi tabut egin na ce da mini bakwai patu ogun ce da bakwai patu zo fọkùnrin fi ìfìlìyẹnu wọ́n tí ó ní ọlápàtí náà tí ó ta èdò wọ́n mú tẹ́tẹ̀ èdò ọzọ́ fọlìyúlìkì wọn alápàtì ná wọn àlùchọ́ta tí kò sún jọ bana fir'auna to za mu yi da shakatawa nan mun zigan falyulki liyam lamu da muna jaye da lamul amru amma lamul amru daga da kusunci gonan ele ga lamun amurin nan si ga amurin ne ne domin ne al'amurin kauni alkadari kima lawan zane bi an kari nan yawon umarni a gaji kansan so gbogbo amurin naje si ga amurin na naje amurin yi kadari manuyi faliyulki liyan mu bisayi yi ya ci kaddara yi bon wa Allah ya juyo Muga pati na dada cheta osutyo mima ya khudhu wa adubu li wa adubu lahu bago maki yin disoko be maki ya ne musa nga mai fir'auna fir'auna yi maki yin soko be maki ya ne musa muga eh? be de pati na chew muga pati na chizo nanchi mu yegina gina gubone wa alqaitu alayka mahabbatan minni ya ci cinyewe annabi musa to cikin na misoko biya wani ya ci cin na ta ci jama'a yawo bi ma'ana mai ne wawana zendo ga lewe na mafeji fafawai ma yawon yiwa gai ma'ana wa alai alaika mahabbata ni cici daga bambu mu ce yawo nuna ta tabbata yawo ya ce wa gaji zaruwa ci ba a litajin ya ci lokacin da firawa na bai kwace wuci ne ga annabi musa ga gugu wani kemin wala kiru yana ma yi shawa febo so ko bai ta ci ti wa bi tusna ala aini ebo de bolo de pipa da ya tayi man ziga sunu babu manui a tarbiya wa tanmiya ebo mu wa annabi musa wala de pipa ga wa bi tusna ala aini da ya yadda yi yi ta sau a fiye da wani lokaci na firawuna ba wani ya dubu laguncin waya waka cule ba wannan aya na numa ibatu ladan sifaye ayin ya suku suku da ya gunca su da ya eh so ayan nan ayan sifu Allah mu tabaraka ala ta'ala itu wani ne bayan da ban gode tusna ala aini manci saitu abuwa ga cunai ide domiri ba ga jiwaya da zuwa ba ki titi kutuna bata hawul ghaib hawul ghaib ani fihi fi tabut fa fihi da fil yammi yammu da ya khudhu wa hawun nan awon rayuwar na bata zuwa ya dato man ji da ba ga wagaga wai dato ta mutu wa dato pati. amma ya ga na sagana wata magana hankali tuna wa ga wagaga kuti bati ugbanu tun ki ugbanu tun annabi musa ki malo ga tun ana gaga pata a da ni da ni lashigo a ni kuzi fi yi na latubati ya na ki domin wuce da tun annabi musa a sa na ga daga fa annabi fi tabu ta ta pati tuyana wodo daga fa ku fi o daga ha wuce ba ni lutu pati mun ga je na man je ne ga tafriki to mai na wa da miri zagwa mi shi lu ba da miri za lagwa an wado shi annabi fi fi tabu annabi musa la da pati fokuni fi filiyamu anabi musa na daba ta wani lada ta tedo faliyulki liyamu bisayi anabi musa na daba ta wani eduwa cuda da ta kusunto ya hudu wa duwunni makiyani makiyani na firawunan wani makiya anabi musa na ya hudu ga abila anabi musa na daba ta wani domiri na fudu anabi musa náà. na nan bayani na yau mun ji bayani na su kuga ba alkhair eh wa alkhaitu alayka mahabbatan minni na ci ce mi la jiguya mu ya ci wa ji zan da an ji te goya mu za ci ji wani to suna ya kuma wani gode kiba ala yi be da ni so ko kiwo إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت

mini wadana istamshi uktuka lokaci ne ya giwe nan ni mawabiyyana fe daza fatakulu ga al'adu bikum ala man yakulu in ba mi wuye kwa ya zami firawuna shi mi wuye kwa ala man yakulu na ba zanen wa ɗoya bayyana kila gabin da bayan su kwa bayani jahilar misuratul kasar su muga yoga lokacin lokaci na na musa la anabi musa da na bace wuce ruta ya ga zo na muga da labari ga ga zami firawo da yi ciwo da ci in ci haka begi zagi na yage anabi musa na muga wa kala tulibokti yi kusi gbappayen yi wai da ni firawo na a rikici budan ana kofin da begi na shikenan wuye gi madami firawuna ga fabasurat bi an junubi wa hum la yashuru mafi tele annabi musa ye daga babba ko amma a tura ni firawuna ne an kada tu wuye gi na gubba bena so da mini yana a annabi musa na suku wa haramna alayhi almarada min qabl ebe nane ja ya be patana annabi musa ko ba annabi musa gwa waye beza wuce kwata jara mu ne ga abuwa for college. daga nan yagin ya ne bu pana da le ga gaga labe yuwa gwana bu ya bagan cuce ka gaga al adlukum ala ali baiti na lakum ngba ni wiye gwa ya je da ni wiye gwa lo e baza na zami ne je iba ya be iba ni wa gobiana wani kuka so kuke bago yini mana waji annabi Musa kula ku ben duniya eh ga so kai ga baga fatakulu hal adullukum ala man yaqulu eh yake annabi Musa ne zagin ne yake ga in ba mi we gwa ya zami farawo ne jibo ba za na wa wa ku wa yube, wa gona so kuka ga ci yami majiya wai faraja ana la umbika kyau lada shi bai cuma mawabe eh bana idanu mamu bai na shi labe wona ita kun gobe su ko bai za ci jin kai takarra ainuwa e ban ka ne mawabe ko shi cumi nga ji da ma gato e gida da ni farawa da ba ni ke juwa ke juwa hudayen hudama e ban ka ne da mutunta wadata zan mu ga ba ne ba ma mutamini nima da shi a wani wakatanta nafsan zumana wuce da zauzo nan ga wake da wurayi biyo eh ale su kwanke ta wuce yayi don min lukasa kasa sobe a fanajjainaka min al gai lokacin annabi Musa mu wakilcin da ci da za ka bila e fir'auna jina a ga shawa Eh, bakatun abu a coci ga fusta ba su rullafi ne shi a ce alallafi mai aduwi faukaza musa faka za a lai kwala haza min amali shaitan innahu aduwu mudillin mubin so isa dana kabila mun bani isra'ila ya gudun kabila ni da annabi musa wajen gani bai zane da kabila ya fir'aunu ba kimce na na tsoyin zamanin isra'ila bai ci ne ce ya nabi musa ga wani yana ishi tsohon da waga a ji bai da ya wuce lokacin wani yi wuce fuska gasa wanda bi min shi ya ce halin da biya mi a duyi ko wa kaza wa musa nabi musa da don wani hannun nike ga zai gina bai shi ya ce wani wuji bai ni ya ga wani wani giraya amma daga babo su mun fitina tsami a nabi musa a goma zawo shi ya ya shawara yanzu eh agalamawa ga ba ka ba da mu ci bin ran tuce yi da alibi mu alibi musa inda malaya ta biro na bika da yakutulu fa khuruj inni laka min an-nasihin jama'a ji ba e ni dan daji e ji shawara ni agalawa ya waga ajiya nan ba ne juwo fa kharaja minha khaifan yatarakamu qala rabbi najini min al-qawmi adh-dhalimin eh, annabi musa ci yaji fe ba do fe ba so kwa da ga so ko ga ba bi zamani zai timi na bi nan itikafet bi zalunci ne titita ta ete shirke nan ga so ko ga be ci na wakatalta wakatalta nafsan wa giraya bakifti zana fanajjainaka min al-gham yawon kan ba bi ba yin na je wani wa fatannaka futuna ichibe mawo chile mi machile ka kai man yanar alkhair min tafsiru wa yasir tafasir in mun mace na su kuma annabi Musa na mu ci tuku tawo eh mun go fatanna ka futuna yin mawuci ne matukan mace ne A ja ga al futuna bago mai masdari ke min wajo ga dukhul masdari ya dakhala a ci ga futun mai masdar ya fatana eh wajen ga khuruj wazanin fuhul mai masdari kharaja na a cika fito ce fatana ce mama futunun na wani lagi kirgi ba ya taftiro ibn na su koga wa fatan ka futuna wale a yawon mace ne matukanin mace ne ya ci wa da ma'ana fitnatu ki mai fitina fitina wa da zawata alkhairu fitina wa da zawata sharru ene biyu ji cikin noru na bwano wa ma kishi da bana bi mace da so ko ga ga wala bilukum bi sharri wa khairi fitna wa ilayna turja ya mai ci ne be da ma mai ci ne be wa amma mumini kan dondo so ko da ganin da alkhairi ya ba mai da ta so ko be ya wani da so da wale ga ga e jike ba wani Muhammad wani ma fi alheri ko ga a ci ga mumini so ko mu mace da ganin da dai akuri wani jo da dogwa da mu ji da ne wale ga ga so kwaji jike ba ne bari da fi alheri to da ta kuyi ba wani wani da shi ina gona karshe wani da fa'in so a don da ya mace ne mumini alayyar wani zo tafiya mu gada annabi mu ne mai ga ajaban da amrul mumin lamar mumin kan da ya ga mamaki so mai na alkhair kin lu bai na wa gami mace da ne so kuma bi Musa ce ne ci gutwa ba da nan ya mafari nuna cuda ta edo ne ko mi so ko ne mace lu ne ki ko kula ku ba ta ce ta edo Ilo e ji faruwa wa ki so ko ne do yana muje ga goya eh ni macile ba ya ya ba cici dị na mu de ya ne zuwa na egi ezo egi ba na ba ki so kono da da mu utika nuna na tuta yona kake mu ne wuki ba ge mu ne tsara da kini ga wuto mu so nya nga e

so nufa ilu je firawuna har firawuna cikin buhuna da zaɓe ɓe na jini ne gina kuke zaka yi ko kwaya da gina magana shi fitina a wurgoro a ciga ne cuci mace ne su kuma annabi musa nan gai duka kipti ken no be giba kipti rayina jama'a jama'a firawuna yo cu girayi da ken na be ba na da yin shi ya ba ga ba o mu gani mu ci yo ne ci wobe ya shi na wobi ci bi na mata yana e shi na wada ibe ya na wofe da ji gabo da bago yini ke mu ji mo da bago wo wo mafi fiya e ko wana ni ma ci limu yo wake da na daga madina su mana wuce a madina wani waje masa wadda ya ko kyaya na da yi tabatu wa fatan na ka na yi ma wacile ti ma wacile yi wannan na jinna na jinna wake ayya ya ko ayyuka wuce wala kayi da ke jiwe koya wani kafin ko ji pàdé yìí gẹ́gẹ́ bí bàánà ọgọ́wẹ̀ ìsúná záàtú ta ci ciyi wani so a ci gama ya sirri tafa sai mu ga mace da kutu a badan wani da su kula a nabi musa kakar kaka kayina wafatan na ka fituna falabista sini na fi alin madayana ko fedu ya yana dokuna da mini madayana bai cina wa bici masa da zuwa sun majita wa muke da shi bai ci masarci bayan da nan ala kadarin da ci kadarin su kuna shi zaba wa da sun ji wake da ji masar ya wa alibi musa a ga sha'ire gaga nalal khilafata aw kanat lahu qadara kama ata musa rabbahu ala qadari eh zanan we jona waye chu waye chu teki etikadara ndikwaso shi shizona kemina annabi musa ke shi eh da tu jama'an masar ciki etikar da rai so ina da zai annabi musa kwata nan so kwa kada hukunu ga mu da galamci da zai annabi musa alkhairu musu kuma kyuba واصطنعتك لنفسي الله قال واصطنعتك لنفسي imawa nabi musa tsa yawa nabi musa tsa ya ci tashi ne su ga alaiga wagaci ne ɗan ji faruwa gwanale inai gwakko ne usulubu bai ƙur'ani na su ko bai gaggana ngai wa mu fe jafa ne gani ne nuni ya azoma nuni ya ciwon yi su ko yi yi yi yi cewa daga sakamai wani alhali su kun buji mai gaggawa amma mu ga te bayan ta ta annabi Musa na gaga wastana'naka a wasu tana tuka mutu su ko wata wuya ta tawo ne mu ban zaci mu mutu su ko na mutu amfani da yawa na nauyi ita samu tunu la annabi Musa na wasu tana tuka da nafsi eh? lawa tabarar bauta laban yawa annabi musa sa ya ci ne mai so iktartuka ibalami da mai suratul arafu eh, ya musa inni inni stafaituka wani kan mi ruga abin ruga ta babu da tawiya takallubi tawul in mistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin so nan ne zubata so je na wajen je bo ba mu chiko lola mu saki ko wala ba mu ga da inda Allah wajiya kyau اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ياتي اذهب النبي موسى وتوت كباني أنت توي وأخوك تويجوي بآياتي ekeke gani bi aya miji wale larabci na su kuta ne idha anta wa afuka kuka ga izhab wa huka kamin da la ba an maja da saitu tu kai dume larabci go ga ga ga waje atofi da ba domini na yin mustatiru na wa ya ja mubashara sai wa da bebe domini mun fasili bezo domini mun fasili nan ga ya wa damo jo ga ga da matufu eh wa da zai izhab wa da fi'lu fa'ila su da yi zahabu ga mai da miru mustatir tafiyu anta to na ta tafi da ba ta da miru mustatir ya anta nana daga na waje da miru mustatir na ayawa magawo da bai a tafi ba yau daga izabuwa ko ka sai wa da bebe domin ringoci kala yi mun fasiri na gai anta na laci gwadana anta na laci gwadana di fa'ili abu ya a ah, fa'ili zahabu anta su soci an ta na tafi loda na ce lakagwaya an ta na sona ebo kibo ebo a tafi ne wa ga ajina idan an ta wa huka da ayati na ba su ti fasara ya na nan ga kiso ko ba bi ayati rogai al ayatu tis'a mujiza kutwa ba musu kula nan bi musa nan a a ga magadda zai ci na ba su na mujiza kutwa ba wala kada akhadna ala fir'auna bisinin ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه أه؟ آية ندو ندوك عيقام طوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا عنها وكانوا قوما آية مش غير واجب بيهم aya gutwani mujiza zayo pata ibn abbas ga mu ga so ko pa bobe eh idha anta wa ka bi ayati ayati abu jini fi al ayatu tisr to amma wuna ti fassara annu ga manuyi bi tibari ma yakun etike mina wa be fiye boro na ebe na lokaci na su kai ga gida annabi musa ga to mututu ya ji wa alaba firawuna da wuyayo na kan gaya guba kawai ya la wani wani benewo aya guba la wani kima aya guba mucin ga mai aya mai ji karatu ga alkiya kawai alkiya ya musa fa alkawa fa ya hayyacin tasa قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لغير سوء آية أخرى آية مبانا قال أمان إيه يمغا تكوتشي مغا جوا مغا بعد نبوتتا مغا دياسكي إتايا مبانا نومو مغا يزاري ينواجي فإنتا غير بابنا amma ibn abbas ga a to na la la ma billahi daga su ko ga gawo ma fil mustaqbal in ta tabaraka wa taala da biyu dan to wato ya yi ba ga annabi e mi wala tan ya fi zikiri ya me ga bomo e ga ba tumi ko mo e ga bomo aha majiga taniya manuyi figar alquran wala tadafa ega wala tadafa ega debomo balarabe ajin ga wana yemi wannan wannan ga yin masdari ko ga waniyan wana yemi waniyan da kuɗe ga da wani e ga ke ba bayan sakon ne ya lada ya firawun da ke malun shi na ma e tudawa e tuwazi ya na jigadon da ya goro da ya gado wa canje gima ya kutayi ya tun tsakani da su kai latin ya e ga ke goma fi zikire baya tuye mai goma kewa ga dawa ne yana da wuya firawun da ga su kwalla ma na fi ma e bana a taura ga ga wuyan a taura mai yabo ya tsoci zikiri ga da wani hanyar fifa ya soko ya ti fata gama yau ya ga ya ba fifa soko ya fa soko bai gbayin ya fa soko bai gintare ya fa soko gani bai baku baku ya ya fa soko bai baku baku ya ta ya ce lati umarni ya soko fi'in lan tarka in ga gbogbo ya leji ya leji da wani kuga daga lelugba ya e lelugba zikiri ga da zikiri kan wo daga wo shi shi wo istighfaru wo din haylala ala da ko ka ba ga ba zikiri da bo e ba. na to gada na ga jaylala tamid tasbihu ba ta wuce ji wuce zikiri ya lisan zikiri da bo to ye boji mini wo da dawa na da eh soko tuye tuye da ye zikiri ya e jan sallah wo be njije osu kwato ko oju wo zikiri wo ji dawana eh azu wo fi wo zikiri wo ji wo zikiri na zinyere na ka kwace etu ndo so ko sada wo fi ji na zikiri wo ji etu so ko na wo lo lu ko cha lu bana we su gamana we jikeya we lu alikoli we ja alikoli ulo ya eh zikiri ka weji ji

bibiyar bayani ta ce muhimmanciyar zikiri na gari na shi mai baka tuna wato so koye shi kin bo wato ya bi bo wato ya wuga da cina ki ne fi wata mini ya tuso ko to ya alawa nu ban da ube fi on fe na wata lokaci nu lawa na ko ki bo wani ya bo wannan washi shi minti ni ko sakkan ne wato so koya na so wa sa jalele ne amma to so wa fe zikiri wo ga bi pe lokaci to mu to ya lawa na ko da bolo so da mita ta zane shi yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi so bai fi da tacha na'am izhaba ila fir'auna innahu tagha izhaba ila fir'aun in e kike zabu ba bada ba fir'auna innahu tagha lillal mai fife fir'auna goyi akadu ma min yi yi tuwana wọ́n mímú lágbóṣòkó ẹ́ wọ́n yà kábọ̀ náà ìgbà tí lé ẹni tí faruwa yin zataka rusuku bi annabi annabi musa na fatitu bi shi na gurin ba ni ma yanayin ji fahimta na wane ga lokacin su bai daga annabi musa na annabi haruna daba mini addu'a annabi musa gaba da annabi haruna kyaji annabi waji Allah mai gado da ba ni ga idza ila fir'auna innahu tagha kiya ji fahimta ko ba abu na su ko ga annabi Musa ga idza anta wa ka bi ayati na annabi Musa da yau ya yi ni ma nan da masallaci waye juyi wani su kwai tutuba ne anya ne anya ne anya ne eh su ko ci gaga da yin sa ku ba ba ce wannan eh sokoto annabi musa fi firawuna na egi eh, gbogbo ya za kirki ma da yawo zo ganci da sokoto ya ke gada ya zaɓi ila ba la inna wuta ba ya ji fahimta ga watakila na na bani kuji fati turisi na ba allahu alam watakila ma fati turisi na ba gayo amma zaɓi ba ba na kina a filo fati wuce cike da ga da idi ba ta mayo babu mummin na dazan zarfi yi makani yi ya eh dole su kula bayani ya yi gaba na umarni ba cikin na dazan su ko tu kwa ki mato annabi Musa to annabi Harun ci ga gaba ina fati tu sina ga ke yallo ci ci dazan kashi wuti ba abu ayo Allahu alam amma su ko da ku ke ba ya foro ga e eh, kike da ba firawna da wuye yu dole firawna mu yi akan kiwo فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له غدا تبو إبنه egagabiwo yeye wule ya wuli yeye ne bisu ba tuye ya ma gagaga yi kaulan layina ega na da na ega pangu ega pangu da gayama ki wuyo.

ko kaga ruwa ji wazi lokacin da wayar gaba bai zama da cinwa cizi na wayo labe ne wuji canji wani gwago ne ga cinwa da ne yayi waga nya gama waga famba da gama waga dan gama waga jaci lallawi waga jaci lallawi tazakkaru aw yakhsha watakila wa yaje tufata gama farauna bin wazi ko su soko wane kwa kwaja gayi ugan la'alla la larabcu arafu ya taraji amma ja gayi ga min qur'anin wani diga mane takiki aywa nabiyina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum agoge bollalle ida ga da su so aja ga la'alla la'alla ba ku qur'anin wani diga mane akiki e bollalle ida da su so to amma babon na la'alla wai ta zakaru au ya sha su ko take ga firawun na gwaga su kuma ke na yi jiki ba firawun ya halaka mai ga ga la'alla wai ta zakaru au ya sha gala babon na wala wala ya ci harafi taraji ne dazin larabci wani iti fata watakila fata ne za a ji ya tso na tufi wani ifeji fata ga ige wuye rubani watakila ko guda ko da wazi da su ko mami tuyi ale gaga Allah tabaraka wa ta'ala mutu tabbata yin Qur'ani wa gafira wa waza Allah ka mun bayyana shi ke ba mu ke misali na wakati suratu musu da ko وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين kemu ya ji imani lokacin mabelle su ciye wa gini wani kaga firawun ne daga a wayi imani jibe la ila illa alladhi amana bi bani isra'ila wa imani ji gani bai zana bani isra'ila ji ji imani bi nan su ko ji wa imani ji ko bani wa ana min al muslimin wa ma fi da min ta ci zana ji musulmi ji nan an ana sura ba ni ga wani ba ya ji imani ne wai rai wai fadan gara na amma ne rai ke zage fadan gara na ma jaje ne ma san ce sagara je ne na ku ga ga ma imani ji a gugwa eh وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار قال سكون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين bani ga wanda baya ji imani o ma le bai ji kafirci dai le wa fe ni mi zamba ne zo har a ga waji tabbata da mina hadisi o kewa hadisi abu rura da bi wani hadisi marfu anabi ga malaka jibril ga da wani ga ma kana alal ardi abu abgata ilayya min fir'aun adden zanin wannan goyi jo da ni fir'aun na ya ci lokacin da daga la ilaha illallah ya mana bi ba dan shara wa ana min almuslimin nan fir'aun na malaka jibril ga ja'altu ahshu fawo humatan mo fẹ́ tó dùn èdò wa chẹ́fí mẹ́ ánìkẹ́ wàhánà gùtù fẹ́ ga agbẹ́gbẹ́ gẹ́gẹ́ ló fi bàrún kima lahun fe jacho khashiyata an tudraka rahma wa ga yi musu kucin ruwa eh wa ba meji mu dugbo ene mu tun alaka bu tun azaba so ko ene so ko bo tun so e gogo Allah tabaraka wa ta'ala mu ki mu ga gifira wa na gowa za ma ta su ga da Allah ya tadakkaru Allah ya shakiwa قالا ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى kwala ba ga buga annabi Musa to annabi Harun ya gabe su kwa rabbana yayi na lalle yesu da fa in ke ne an ya furta alaina ya wa wudu dun tuti bari ubu ya to ubu zuba ci bari ubu ya la A aw an yataga ko fubu ji taga ga ne ma ga no ubu ya gari ay su da raya kiso ko qala la takhafa إنني ta أسمع su ko لا تخافا سكوك ذا بقى بيغا سودما متي je كولي Eh, innani lalle mi sokwa ma kuma mi dangane bai zaku ba bai e eh, almaiya ne ya mi dabe na pamba ke ba bai eti mu yayi na fi otu ezo na rubu lawa toya asimo we ne ge sapa ta bi ni mi yawo wa rabi ma le awe we mi ya ni ate na rubu jengwa na'am فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى fatiya uzaku baba fe da ba firana da wuyeyo fokula ya gatwe da dogagai ina rasula rabbika yi zaku baba yi tuciyo da ba tsociwo firawuna ina mai sagoyi na farisin ma'ana bani isra'il a bani isra'ila ji gagwayi ga ladan jomo a waujibu wala tu'azimu azaba na weja na aluwa gajan azaba bima sako guba ne bibi na da wani eh kadu jina ka bi ayati min rabbika yimake bi awogan na uwa ga so waga cule bani ina so kwa to anabi Musa na lamarin gudu ne ya kuta ko kwanci ko firawun da ya bi mutu su ko maji ba da su kuma an ba nabi musa da nabi aro ne ba su kuje ne ba ibada iri ibada na annabi Musa ya jina to da ci ya su ko kanga ben ci bati ci ma mu labani sala ju kegwa ga kwa ji bomo tachi mu ga ja azaba su ku da mutane ne na to annabi Musa da annabi Harun ji Fir'aun da ga adaci mulke masa da gobe na na ga malai da wujja bo ga zane je gaba ya ce tauridu na hakimi ya wani ya fere babu ba na nufin musa ga biyu gaba an mulki ya ji wa ya mi musa ji mulki bayan na da shi ya so kai ji mulki na a ina dai yawa da wani na wadda ba su ko mutuci na tufi wani yi waje ba da waya su ko bani isra'ila ne mai ta zama na aluba na fi wani shi na a kewa ba ba ji wuce ma wasu kad jina ka bi ayatin min rabbik ima bi awani bi aya daga kun so ciwo wassalamu ala man ittaba al-huda aminci su kwaji tabbata da na ga tuba wuna na nati misaya majigin salamu na bani je misaya e ga wayan kan aminci su kuma ji tabbata da na mutuba wuna bi ma'ana da na ga tuba wuna so ko na wa ne banya e bayan mu mukhalafa su kun zanar dan da ko cilla mutuba wa ne su kun ga hudu duma na zamu ci a damin ciya zamu ci ga fi da mini ya farga da mu ga saba su ku bai tsuwa duk lokaci ya gyawa karin bayani na ke ta yana su kura yi tuso sha Allah a duk yi inda mai gaga caji daidai na su ba dai ne su kura sun fatan yi su ko kuku fatan yi su ko gawa mu fatan yi su ko su kai daji a yau ndoto ikaba cyane bana ukwezi bakina kwana ayo mani kigere kwabayiyora ukwezi ubasha kubona cucika baba bane fipe yoro ne yimba muri su kupale subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa